بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan yammaci na litinin nawa ga wata nawa ga wata isu ba baka ce komi ba akwai wanda ya gan shekaran jiya daya akwai wanda yake da bayani rasmi da ya tabbatar da ganin shi shekaran jiya sun yi me gidan rediyon kaduna sun baɗi cire biyu ga wata gidan rediyon ne suka bada ko kuma sanarwa suka karanta ma'ana sawanarwa daga fadar mai martaba sarki musulmi ko kuwa sun yi amfani da kalanda su ne haka suka yi yau da ɗaya ko biyu ga watan zulhaj a wannan shekara ta 1131 daidai da shida takwas kasan ba albashi muke ɗauka ba takwas ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma miladiyya za mu tashi babi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka umdatul talakam inda muke magana a kitabul hajj qat'a al-jahizatu qawla kulli khatibin kenan eh faduwa ta zo daidai da zama muna watan hajji muna watan hajji ko wata na ƙarshe cikin watannin aikin hajji domin watannin aikin hajji suna fara daga shawwal zulqa'ada sai zulhijj ko zulhijja babu ma yalbisul muhrimu min faɗi babu wata fargaba a yanzu nan da muke magana an ka ce akwai mutane dandazo a zulhulaifa suna na suna ɗauka harami babu wanda zai ce maka a'a ana nufatar ina makka kenan shine ibna abin nan al-maqdisi a cikin umdatul hakam yake cewa babu ma yalbisul muhrimu min athiyab da zai mana bayanin tufafin da ya halatta mai ihrami ya sa eh tunda a babin farko da muka karanta mun karanta babul mawaqit wuraren da ake daukan harama na aiki haji eh har muka darasi biyu a wannan babi din to kaga yanzu ya nuna mana kenan a magana da ake an gama magana miƙati in duk wani alhaji ko duk wani mai umara ya san a ina zai dauki ihrami eh to ɗaya kenan yanzu sai ya kaddara ana wurin daukan ihrami wanne tufafi ya halatta mai ihrami ya sa kun ko shine babu ma yalbisul muhrimu min asiyab baban da zai mana bayanin abin da ya halatta mai ihrami ya sanya na tufafi an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anna rajulan qala ya rasulullah ما يلبس ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يلبس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانيس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليني فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين المقدسي الله Allah ta'ala ji kanshi da gafara yake cewa an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma an karɓo wannan hadisin daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya ƙara musu yadda ma'anan da shi abdullahi din kenan abu abdurrahman da baban shi umar ibn khattab baki ɗayansu Allah ya ƙara musu yarda ba ku ce amin ba abdullahi dan umar yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا للي ونمتن ده ما سنة شبكينا إيه ibn hajar a cikin fatul bari yake cewa bai tantance sunan wannan mutumin ba qal wani mutum ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare ka ma yalbasul muhrim me abin da ya halatta mai ihram ya sa idan aka ce al-muhrim imma al-ihram bil bil umara aw bil hajj ma'ana bi ahad ɗaya daga cikin ayyukan hajji guda biyu ayyuka guda biyu ko dai aiki na umara wanda ake yin shi a kowace rana daga cikin ranakun shekara ko kuma aikin hajji wanda ake yin shi a lokuta sanannu da ubangiji Allah madaukakin sarki i bayanin su sai ce ma yalbasul muhrim wanne tufafi ya halatta mai ihrami ya sa mina na tufafi ina fata mun gane tambayar kun ga wannan tambayar ita ce jumlar da malam ya ɗauka ya zama da ita matashiyar babi ya zama da ita tarjama ta babi da ya ce babu ma yalbisul muhrimu min siyab kun ita ce wannan tambayar da aka yi ya ce ya ma'aikin Allah ma yalbasul muhrimu min siyab me abin da ya halatta mai ihrami ya sanya na tufafi idan aka ce al muhrim mai ihrami ya shafi wa dawa me eh ya shafi wa dawa nace ya shafi wa dawa barakallahu ya shafi maza da mata ya shafi maza da ma al-muhrim mai aiki haji domin alce ce al al-istighraqiyya kuma wa al al kulla fil umum kun gano wannan da ke ko sai dai wannan bayanin da aka yi malamai sun yi ijma'i cewa ya shafi maza ne banda mata in dai banda abin da ya shafi karshen hadisi din na abin da ya shafi wala tantaqibil mar'atu wala talbasul quffazain kun gano wannan da ke ko kun ga al-muhrim am ne amma sai ijma'i yi ta khasisin kuma ina fata mun gane tambayar da aka yi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanne tufafi ya halatta wanne tufafi ya cancanta mai ihrami ya sanya kaga amsar ita ce me ya sanya abu kaza ko bai ta ce amsar ba da abu kaza da abu kaza da abu kaza sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka san kwararren mai karantarwa ne sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la yalbasul qumus kada mai ihrami ya sanya tufafi ya sanya riga sune al qumus jam'i kenan mufradin shi fa qamis in kana qamisuhu udda min duburin walal ama'im abu na biyu kada mai ihrami ya sanya rawunna ama'in jami ne na na rawani kada ya sanya raunna abu na nauke nan wala sarawilat haka nan kada ya sanya dogayen wandina shi ne abin nan sarawilat kenan eh <laughs> abu na gaba walal haka kada ya sanya albaranis wannan nau'in tufafin ba mu da shi ana ma'ana za ka iya cewa ko alkyabba ko malin tufafin kaga da muka faɗi riga babu wanda ya tambaya da ka faɗi raunna da ka faɗi dogon wandina wal albaranis aga nan kada ya sanya albaranis nau'in tufafi na burnis kenan wal alkhifaf haka nan kada ya sanya hufi hufi huffi ɗaya kenan khifaf sai zama huffuna kenan ku kada ya sanya huffuna kare wanda ya halatta ya sanya huffi illa ahadun la yajiduna alaini sai dai mutumin da bai samu takalma guda biyu da zai sa a kafa shi ba wannan ya halatta ya sa huffi faliyar basil huffain to wannan ya halatta ya sanya huffi guda biyu wal ya kafahu ma asfala min alka'abain in ya ta ya sanya huffin guda biyu da zai sa to yanke su ƙasa da idan sawu ƙasa da idan sawu kun ga tunda hukun hukun zai kawo ina kenan in zai kawo nan to sai wanke shi ya dawo yanke shi zo daga idan sawu abin da ya ƙasa walayal yalbas siyab kada mai Hirami ya sanya wani nau'i na tufafi shay'an kowanne tufafi ne masahu za'afaran wanda yake tirare na za'afaran ya taba shi eh ba ku turare zafaran ba an ko nau'in turare na wars ya taba shi nam idan muka duba wannan hadisin sosai da sosai za mu karanci iya karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ce wani bangare mara karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda mai ihrami zai sa waɗanda zai sa da waɗanda ya halatta ya sa da wanda bai halatta ya sa ba wanne fi yawa mai hirami tufafin da ya halatta ya sa da wanda bai halatta ya sa ba wanne fi yawa eh wanda bai halatta ya sa ba shi ya fi yawa amma wanda bai halatta ya sa ba shi ne kaɗan wanda ya halatta ya sa shi ya fi yawa kun gane mai ihrami tufafin da ya halatta ya sa shi ya fi yawa wanda bai halatta ya sa ba shi ne kaɗan shi ya sa da wancan bawan Allah ya tambaye shi ya ce ya rasulallah wanda tufafi ne ya halatta mai ihrami ya sa da yake wanda ya halatta ya sa shi ya fi yawa sai bai lissafa su ba sai bai bai lissafa mahi su ba yi zai kuka ɗazu na ce amsar ita ce zai sa kaza da kaza da kaza da kaza ko ba ka ba amma sai annabi sallallahu ce mai kada isa kaza kada isa kaza kada isa kaza sai ya nuna mana wanda bai halatta isa ba su ne suka fiya su ne kaɗan don su za a iya lissafe su kun gane ko amma abin da ya halatta ya sa yana da yawa shi yasa ba za a lissafe shi ba saboda ka yanzu abin da zai sa ka gane wannan karatun yanzu waɗanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ambata a nan ba ya halatta a sa eh, ya halatta a sama wanda bai ambata a nan ba kaga dai ce layal basul qumus kar mutum ya sanya riga to kaga akan wannan suka ce at tajar min al-makhayt mutum in zai sanya ihrami in ya je miƙati zai yayi wanka to duk wani abin da yake an ɗinke shi bai halatta ya sa ba kun gane jimlar ko kaga bai halatta ya sa gariya ba ma'ana babbar riga bai halatta ya sa dogon wando ba bai halatta ya sa shakwara ba bai halatta ya sa irin wannan falmaran din ba ko singileti ta ciki da mai karamin hannu da mai babban hannu tun da ya kaga gama hitu ne duk an ɗinke ta kun gano wannan bai halatta mai ihrami ya sanya wannan ba don manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata ga da yace la yalbasul qumus bi halatta ya sanya riga ba ma ga alci aljinsiya ta shafi babbar riga ta shafi yar ciki ta shafi yar waje ta shafi mai askatara ta shafi wannan irin yar tashin iskan nan ba yar ciki ba ishara barakallahu fik ta shafi ishara duk sauransu da duk sauransu bai halatta mai ihrami ya sa ba walal ama'im bai halatta ya sanya rauni ba kun ne ko eh ko sarki ne kalura ko ko da sarki ne a ai malai na ka shiga iramin na in ba ka san mutum ba ba za ka iya gane shi ba akwai wani bawan Allah na leka aka ce wane ne na ganshi Allah ta'ala ya ji ganshi da gafara ya rasu manya ne sosai da sosai a ƙasar nan manya ne a jihar nan lura da kyau ko za a ganshi ina ya riga ya bace ya fi sai da aka shi ma na gane shi malam aikin hajji ya wuce wasa yi to ga anan bai halatta mutum ya rufe kanshi ba kenan kun yi shiru yawwa suhula bai halatta mai ake haji ya sa wani abu da ke ɗamfare da kanshi ba rauni yana ɗamfare da kai ko ba shi ɗamfare da kai hula tana ɗamfare da kai ko ba ta ɗamfare da kai kai shuru yawwa to abin nan laima fa eh lema tana sama ko ko ba ta damfara da kai to ga ya halatta mai aiki haji riƙe lema kenan umbrella eh ya halatta ya sanya ta amma bai halatta ya sa hula ba wace eh a bai halatta ba ashe baka fahimci ka'idar da na baka ba kenan ko riga bai halatta ka kifa rigarka a sama ba ko rawani abin nan shi kwarjalle ɗin guda biyu da na ƙasa da na sama bai halatta ka ɗauka ka rufe kan ƙarshe ba ka cifo shi sama haka eh amma yi halatta ka riƙe lema kun gane wannan da kyau ko wala sarawilati haka nan bai halatta mutum ya sanya dogayen wanduna ba to gajeren wando fa eh ya halatta ya haramta duk haramun ne eh eh ai wanda aka fi sayawa kenan dogo eh daga gajeren wando dogon ne aka fi sawa dogo ka lura da wannan da ke ko saboda aka aka ga shine at-tajarrudun min al-makhit ai an dinke shi aiki haji kenan mata da wanduna maza da zani eh haka Allah ya so haka Allah ya kaddara eh kun lura da wannan da kyau kun yi shiru wata shuba eh sai a ce zamanin manzo ba sa wando ba to tallan jahilci shi yake yi shi yake wai masu cewar in kun ce ba a bi in kun ce komai bid'a ne to ai zamanin manzo Allah sallallahu ba a sa duba kuma ga rasulun ya faɗa a nassan hadisi kun lura da maganar ko sai ce ma ai zamanin manzo Allah ba a sa na ce a wannan ai tallan jahilci shi yake yi yana nuna shi bai yi karatu ba dan da yayi karatu yana ba zai faɗi magana ba tun daga ranar sallam ya faɗa ya ce wala sarawilat <laughs> ah. wato fa so yake ya ce ai kai ma kana bid'a shi ba da kace mai yana maulidi bai kai musu ba da kace bid'a maulidi bid'a ne bai yi musu ba sai ce kai ma ai kana bid'a ma'ana yanzu an yi wanwan kenan haushin kare shi ya tabbata yana yi to kai ma kana yi shi kenan fa abin da yake zai faɗa saboda tsabagen sa Allah ta'ala ya sauke to kun ga kenan ba a sa gajeren wando ba a sa pant na ciki eh na ce muku ba a sa singileti ta ciki da mai gajeren hannu da mai dogon hannu ko ban faɗa muku ba kuma kai shiru to haka nan ba a sa pant ba a sa gajeren wando ba a sa shotnika ba a sa dogon wando eh eh yan tatsi ne za ka ce waɗanda nawa ke magana da su to wai bai zartin ba wannan kalma ce ya fa mutum ya nemi tsarin Allah ta'ala ya kiyaye shi ne ran sine ne me zai yi a wannan ta tsina fa da wani yayi dawafi ɗaya da wani yayi dawafi goma da ɗaya ne lalace ai tsawo hu bil baitil atiq bai faɗa da dan ba ko ya faɗa da di tsawo yatawafu bil baitil atiq shikenan wanne je da wafi ɗaya shikenan wanne i biyu shikenan wanne i uku shikenan wanne i hudu shikenan kida humanci kenan a ni ban ya yake hajji da su ba ka suna kasa kaza za eh ka ce na sani dan gungu da ya ina zuwa kai ba waɗannan yan mina ake magana ba ko kuwa ana magana a kabiru mujrimi ha ne liyan gurufiya dan gungu ya je ya dawo ya ce ya ginda ya ginda ya ƙarya ya karya. ya ƙarya ya ce wai in mutum zai shiga masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wai in banda qur'ani babu littafin da aka yadda mutum ya shiga da shi ni wannan na ji shi a kasa na ya faɗa ba wani ne na mun ba wasu wadda haka ko a saudiya su qur'ani kaɗai suke bi ba sa bin mai kenan hadisi kun lura da wannan da kyau to amma kuma ni na zauna a gaban malamin mu Abdul Musul Abbad mun karanta Turmuzi a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai mun shiga da shi ba kenan an karanta mana shi a ciki ga karewa shiga da shi kenan eh eh a wannan baka je da ruwa ba za ka samu gaba gaba ba sannan lokacin da dan shi shi Abdul Musul Abbad an shiga hutu dan shi zai yi daura ta al-adabul mufrad a cikin masallacin aka raba ma dalibai na gaba gaba littafin da za su yi a tanda za a karanta ɗin a cikin masallacin a karba shi shi za ka dana ce ya gice ya karya dan da ya samu jahilai yan wanshi da ba su je sun yi ba shikenan kawai waɗannan ne a gaba kujeru nawa ne a cikin masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana karantarwa Abdul Muslim Abbad ya karantar da Bukhari a ciki yayi kaza yayi duk majalisai ne masu tarin yawa na ilimi ana karantarwa ana karantar da fiqh ana karantar da hadith ana karantar da kaza ana amma yanzu ya samu mutane shi ya gice musu ƙarya ya ce wai wai ba a wai ba a karanta komai sai qur'ani Allah ya sauke kun gane wannan saboda yanzu na tambaye ku tufafin mai aikin haji shine ne lego guda biyu kenan da zani da ya dora a ƙasa tamau da kuma wanda ya fi a sama khalas ba hula ba rauni in yi mutu ba haka za a ji abin ne ba eh me fa na ce zan kawo muku samfur na ihrami ko na na'am an wuce na bana ana batun yau biyu ga wata ka an wuce na bana <laughs> ba fa yi arba ba ina dan ladi yake dan ladi ya ce ba sai an yi arba ba sai ne fitar rai <laughs> oh. <laughs> ministan addu'a na'am ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wala sarawilat wala baranis a ganin ba zai sanya tufafi na albaranis ba walal khifaf a ganin ba zai sa hufi ba eh zai sanya safa ba zai sa safa ba wanda ya halatta kawai ya sa safa abin nan ya sa hufi illa ahadun ma'ana wanda ya halatta ya sa hufi illa ahadun la yajiduna alaini sai dai mutumin da bai samu takalma kwaya biyu ba faliyal basil khuffain to anan ya halatta ya sanya hufi guda biyu in ya tayi sanya su wal yaqtahu ma asfala min al ka'baini sai yanke su kasa da idan sawu kun gane wannan ashe yanzu ya halatta kenan me aiki hajji sanya takalmi kun shiru eh ya halatta ya sanya takalmi ya halatta ɗaya kenan na biyu kuma sai tufafi zani na ƙasa da zai sa kwardalle kenan sai kuma na sama da zai rufe khalas a kai but siyabi kada ya sanya wani tufafi wala yalbas min siyabi wanda tirare ya taba shi ma'ana yanzu kaga da libasul ihram din guda biyu da tirare ya sa aka sami tirare bai halatta ya sa ba kenan eh no kowanne turare kowanne turare muhammadu mukhtar shankidi yake cewa akan haka za a ga malamai suna sanya suna lissafo nau'in bishiya kaza bishiya kaza bishiya kaza bishiya kaza wanda yake saboda sun yi karatun kuma suka bi kwakwafin wace bishiya ce ake samun nau'i na turare da ita eh amma rana ɗaya kawai za a ce da mutane kada su yi karatun fiƙihu haka kawai kuma alhali duk wannan abin da kuka faɗa duk ba shi ne fiƙihun ba da aka tambaye ku aka ce kada ya halatta mutum ya sa hula sai kuka ce yaya amma ya rasulun bai faɗi hula ba cai walal ama'im eh rauni ya faɗa bai faɗi wa hula amma kuka ce hula kuma kun ce kada fiki kuma kuma kun yi fikin kuma kun lura da wannan da kyau ko ko gama ka ce kada fiki to shi waɗannan nau'ukan tufafi da aka ambata wannan abin da ya shafi maza kenan kada ya sa riga kada ya sa rauni kada ya sa dogon wando kada ya sa hula amma mata ya halatta sa wannan duka bal shi ne ma libas ɗinsu ta sanya dogon wandonta ta sanya rigarta ta kawo hijabinta ta sa kun lura da wannan da kyau ko in ana sanyi ya halatta sa riga sanyi kenan daga ciki eh ta ci fuska ba mazin kuma yana ta makyarkyata yana jin sanyi nam eh eh nam wane tufafi eh. mata ba su da wani harami fa mata ba su da wani harami nan da za ka ganta iya ba kuwa fi gadi ga mata da an samu su lagafe ni yan najeriya ne da yan wasu wurare suke yi ayi ni iyali na shi za ta sa wannan kayan tarkacen shi za ta sa ko kuma yushe ta sa zanci to shi ta sa wannan tarkacen a kai don Allah kyale su wannan rigar da suke sa duk da jiki mace ne yana fitowa a jiki haka ne ko ba ka bane ko ba ya ce ma za ta sa wannan ina a tamfar da aka ɗinka musu kowace hajiya tana da atamfa da aka ba su haka ne ko ba ka bane ma'ana shine uniform din su har ga zan kowace jiha da uniform ɗinta saboda in mutum ya ɓace da kaga mai uniform iri kaza ɗan ƙasar ku ne ɗan jihar ne wa minhum ummiyuna kenan la ilaha illallah eh ba ko na local government bane wace state ce za ka ce kowace local government a Najeriya local government 600 da wani abu wace state uniform ɗinta daban amma alhamdulillah yan mata na jan ne suna cikin wanda suke sa'ar uniform sun fi mazan sa'a sosai nesa ba kusa ba eh daga na ake gane su ko yawwa ka gane ko saboda haka wannan a tamfar da za su ma'ana dai babu wani tufafi fari da aka ware aka ce shine tufafin mace na ikrami ka fahimci wannan da kyau ko akwai wata daga cikin mu da za su tafi aiki haji sai wata ke cewa malama baki sa ihrami ba <laughs> wai ta ganta a cikin kayanta na gida da bakin hijabinta da komai ko bata sa ihrami ba a gani ko saboda waɗannan al'amuran kada a sa kaza kada a sa kaza kada a sa kaza ya shafi maza banda mata mata mata mace za ta sa dan kwali kun yi shiru za ta sa hijabi za ta sa dogon wando za ta sa riga a ciki amma ba za ta sanya ɗaya daga cikin su wanda yake turare ya taba shi ba hukuncin turare ya shafe su kun gane ko wala basmina min siyabi shay'an massahu za'faran awars wannan turare ya shafe su hasu mata din walil bukhari a ruwayar imam bukhari rahimahullah wala tantaqibil mar'a kada mace ta sanya niqabi kun shiru eh ma'ana mace mai ihrami ba za ta sanya niƙabi ba ɗaya kenan wala talfazul quffazain haka nan ba ta sanya safar hannu ba ba ta sanya safa ba nau kenan biyu ba za ta sa niqabi ba ba ta sa safa ba ashe nan ne kawai wurin ihramin nata eh a wannan gaga ai kai ko wannan mafi akwai maganganu a kai wallahu alam cewa yi safar kafa na ce wallahu alam kuna jina kaga mace in ihram ɗinta shine ta bar fuskarta a waje to idan ta zo giftawa inda maza suke ba kun shiru sai wasu suke taimun nuni da hannu ba su faɗi komai ba ai su faɗa mana eh kamar aina ba maza a akwai wuraren da aka ware na mata yi na mata kaga ko tanti tanti da ake warewa amina tenti maza daban na mata daban ko bus bus da ake tafiya bus din maza daban musamman daga mina zuwa na wani lokacin dai mata suna da yawa akan ware musu nasu ka gane ko wuraren da yake na kusa inda ake ba maza ba mata shine wurin jifa da wurin dawafi da wurin sa'i wasu wurare da ke hadawa amma abin da ya shafi zaman mina kaga bayan rana takwas ga wata kenan yau mu tarwiya kenan za ka ga abin nan zaman mina zaman musdalifa a lokacin duk wurin maza daban kai wurin musdalifa ba wallahi musta'an an dawo daga arafa ai hajar mazana ake a eh akwai bambancin maza da mata akan ware tantin mata daban tantin maza daban a arfa saboda ai ba karamin wuri bane eh eh ai yanzu muka shiga kitabul hajji hawan arfa ya ce eh haka ya ce hawan arfa kai kuma ka ce tsayawa arfa <laughs> ya faɗi na ba washe ne ce tsayawan arfa amin a ba famar a ce ba wala yalbas min siyabi shay'an masahu zafaran na'am kamar kuma da ake ce ba wani ibrahim na shin ne su yawwa kamar yadda kaga za ta tafi zuwa take zuwa da ta ke zuwa islamiyya. a ana magana a miƙaci ne ana magana a miƙaci ne shi kaga malamin ya biyo wannan ya babul mawaƙi da wannan ba wai a saudiya ba ba wai a maka a madina ba a'a a lokacin da mutum zai dauki harama ta haji ko ta umara a lokacin ne ba zai sa wannan ba amma yanzu tunda misali yanzu nan a wannan daren muke ciki mukaddara tana miƙati a yanzu ko yana miƙati a yanzu ka gane ko kaga agogon saudiya yanzu karfe 9 da minti 33 tunda yanzu muna karfe 7 ne da minti 33 kaga yanzu bayan an yi sallar isha kenan kun gane wannan ko yanzu tana miƙaci da tana miƙaci ko yana miƙaci kaga a yanzu za su ɗauki niyyar umara kenan ga waɗanda za su ta matu'i kun yi shiru to a wannan daren suna ɗaukar niyyar umara za su shiga yanzu karfe tara da wani abu suna barin miƙaci yanzu za su isa makka za su samu sallar asubahi a makka muna fatan haka sallar asuba mai zuwa za su samu su yi ta a makka ko dai mutum ya yi ta kafin ko ya gama dawafi kafin a kira sallah asuba ko kuma suna zuwa dai da yake za a je masauki a aje kati a zuwa a yi tawafi a sauransu mana yanzu idan mutum ya yi ihrami na umara ya shiga garin makka yana zuwa aka nuna masa su allah ta'ala ya sa direban direban motar su ya san makka din in ba gaba sai ya kai shafi rana gobe zina yana ta garmudiya da su a maka bai kai su masauki ba shi ma bako ne haka ne na'am ina zuwa to haka yanzu idan mutum ya yi hirami a daidai wannan lokacin ba zai sanya irin wannan tufafin ba ba zai sanya tufafin da yake turare ya taba shi ba to amma idan ta sauka a makka na sai sallah asuba ta yi tawafi zuwa karfe 8 ta kammala umara ya halatta ta dauko tufafinta mai turare ta sa kai shiru nan Eh, eh. oho wani magana kake a kawai za ta ware tufafin da ta san za ta sanya su na eh, ihrami a ta ganyo ta sa tun daga nan amma da ta je ta wanke ka lura a in dai ba a wanke ba ba za wannan ko mace ne ko namiji fa yawwa amma ta riga ta wanke shi kenan yawwa na'am a dai wanke din a dai wanke din nan a za su mana abubuwa guda biyu aka ce ba ta sa ba niƙabi da safa eh saboda haka abun wuya to ina mace ina sa abun wuya kuma aiki hajji Allah na tuba kada ki san mata ne ina da kwalliya أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم إيه نعم بقى ربطة إيه يعني kun shiru na ku ya kawo ya ni kenan ku wana an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an karba wani hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara musu yadda qal abdullahi dan abbas ya ce an nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhutubu bi arafat ji ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gaishe yana hudu ba a arafa na ji shi yana hudu ba a arafat kun gane wannan ko a yana ke ne ke hudu ba ma'ana yanzu ana hudu ba a arafat ana hudu ba a ranar idin karamar sallah ana hudu ba a ranar ana hudu ba a ranar ya ce ya ji ma'aikin allah tsira da amince allah su tabbata a gari shi yana hudu ba a arafat kaga a masjidu na mira kenan shi masjidu na mira wani bangaren shi yana cikin arafat wani bangaren shi baya cikin arafat sau daga sai mutum ya hatara kun gane ko maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hudu ba a arafat abdullahi dan abbas ya ji hudu ba dan gari mun gano wannan da ke ko shi ma ya taɓa jagorantar jagorantar aikin hajji shi wa kenan ya zama shi ne amirul hajji na shekara duk wani alhaji daga sassanin duniya yana karkashin shi eh nigeria kowace jiha tana da amirul hajji eh jihar ne da nawa kuka ba eh idris ku kuke sai da kaki ba kuka ba eh an ce mana korakiyar alazai ba ku yi ba aha a najeriya gaba daya amir alhaji ba shine mai alfarma sarkin musulmi ba to haka kowace kowace kasa tana da amir alhaji eh to su shi na gaba ɗaya ya zama amiru umara alhaji kenan eh shi shugaba ne na shugabanninsu da ma alhazan baki ɗaya a gane wannan da ke ko abdullahi dan abbas a wannan aiki hajji da iyi a hudu da iya fasara suratul nur mai retuwa yake cewa da rumawa da farisa sun ji fasara da sun musulunta suratul nur nur nur ba nur na ce ba nur da rumawa da farisawa sun ji da su musulunta ana suratu nur da kasan an zuba tafsiri kenan kasan dai haddace dai daman ba a magana a to arafa ne zai zai fito da qur'ani ne ana jin baki ana tafsiri ai ba tafsiri bane turjumanul qur'an fa shi karanta shi ne mai fassarar alquran din abdullahi ibn abbas ya ce ya ji maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana hudu ba yana cewa nan bi arafat a arafat yana da kyau a ce mahajjaci ya samu halarar wannan hudu ba din ku gane ko kuma ana yin ta ne kafin kafin wani lokaci bayan sallar azhar ko bayan sallar azhar ake yin ta yana da kyau a ce mahajjaci ya samu hallara din idan bai samu hallararta ba ba wajibi ba ne eh ba wajibi ba ne sabili da kargamanta arafat ɗin fili ne ba ƙaramin fili ba duniya ba gaba ɗaya ake taruwa amma gaji za ka samu akwai filaye sosai da su ba wai tirmitsitsi ake zama asambili ba zama tsawon sallah ba a kawai tanci da tanci abin nan kamar irin wannan in za a biki ba ana kawo kanofi ba to irin wannan shine tanci-tanci za a gansu yau ba sai an nuna muku su a kwamfuta ba eh na'am niya na ce yanzu a ca ne arfa na faɗi tsayewa arfa a cikin magana ta na faɗi tsayewa arfa eh a a tambaya nake ni yanzu in na faɗi tsayewa arfa to mazan kara kaina <laughs> to ba da muke nan ba fa idan ka ce tsayewa arfa haka ba haushe yake cewa a larabci kuma alwukufu bi arafa kaga wuqufu bi arafa shi ya fassara tsayo arfa kun gane ko annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya je dutsen arafat din ya ce wa qaftu ha huna wa arafat kullu mawqif ya ce na tsaya anan nan dukkan sasannin filin arfa wurin tsayuwa ne saboda haka akwai iyaka da aka sa hududul arafat iya nan da katon allo wanda ke duk wanda ke najeriya a ya sa allo ko duk wanda ke neja a ya sa allo tafka tafka sai dai nasu ba hotuna aka mamanna ba ah. kun gane wannan ko an rubuta nihayatu arafat ko bidayatu arafat ga karshen arafat ta nan misali ta kudu ga karshen ta sau daga an ga kuskure ka fita ka fita ina ka fita arafat ta arewa gashi ta yi shigowa duk an sanya alluna tafkeken wuri ne fa katon wuri ne ba wuri ne wanda kwakun haka ko abin nan ba fa ina faɗa maka bayan da zai ɗauke alhazai fa kawai za ka zan ce mutane alhazai miliyan uku suna tsaye arfa ba wannan ga aisha shafa labari shi ne Allah kaɗai san waɗanda suke yi Allah kaɗai san wannan ai ka san tunda kaida ne dole a fitar da report adadin mutane kaza ne kun gane ko kuma wannan gwamnati za ta faɗa haka ne akan adadin waɗanda ta bai ma visa ko ba haka ba adadin waɗanda ta baiwa visa da kuma adadin waɗanda suke ƙasar saudiya suka je ta hanyar da ita ta tsara to waɗanda ke gar maka fa idan an ce duk wani wanda ke ƙasar saudiya ba zai je ba sai yana da sikiti sai yana da tiket kun gane maganar ma'ana wanda ke sauran jihohi kenan wajen ina wajen makka ma'ana yana jidda ko yana ta'if ko yana madina ko yana kaza to wanda ke cikin maka fa in ka iya tara na waje kada ya shiga to wanda ke ciki fa saboda kaga Allah kai dai san adadin waɗanda suke wannan wuri ka san ba karamin wuri bane kun gane wannan da ke ko to babba abin da ake bukata ga wanda Allah ta'ala ya kai shi wannan wuri shine abin nan in tsaiwace wai a tsaya ki kam haka walau lahaba ko da sakon ɗaya ne mutum ya tsaya shi kenan ya yi wajibinsa balle ya yi tsayawa a sallah ya yi sallah a zahar raka nawa kun yi shuru ya miƙe ya kawo la'asar raka nawa biyu shi yasa kake ganin waɗanda ba su da lafiya akan sanya su a motar ambulance da yake likitocin can ba wai likita ne zalla ba ma'ana likita babu addini shi bai san komai addini ba sai dai likitanci a su likitocin su ba haka suke ba ko kuma shi dan sanda ne kadai ba abin da ya sani na addini kun yi shiru hatsarin da aka yi Allah ta'ala ya ji kan Abdulaziz Allah ta'ala ya rahamshe shi hatsarin da aka yi yan sandan da suka kawo taimakon gagga suka iso wurin da wuri suka ce shi tun da ya rasu kuma daman maka ya nufa bari su karasa da shi su kuma sauran da suka jikkata sai aka wasu aka mai da su madina wasu aka su karbi magani a can wasu kuma suka yi kaza to shi kaga dan sanda ma ba wai aikin eh eh eh sallallahu alaihi wasallam ya turo mala'iku da kaza eh aka tafura wannan kasa dai aka bi cewa ai yayi kusa da nan aka fitar da shi a gani saboda ka dole ne ya zama nan ba wai kar mutun ya zama dan sanda dai yake da wannan fiqihun yace shi tunda ya nufi maka ba karasa da shi saboda kuma a kaba aka mai sallah Allah ta'ala ya cikin shi da gafara a kaba aka mai sallah kuma wanda suka halarci sallar sun ce ba a rufe mai kai ba hmm. ba a rufe mai kai ba saboda haka da ba a rufe mai kai ba sai ya zama ana ta zagowa kowa yana ta so bayan ya yi sallah kuma ya gawayi Allah suka ce za ka ganshi kamar bacci yake yi kamar bacci yake yi kun gane wannan da ke kusa daga dole ne ya zama na ma'aikatan ku musu orientation sosai da sosai su gane addini ba wani aikin kaɗai ba to haka idan mutum ba shi da lafiya rashin lafiya ta sa ba zai iya zuwa arafat ba sai a sa shi a motar ambulance a kawo shi filin arafa motar ta tsaya ko da minti uku ta tsaya shi kenan ya kammala aikin hajjinsa dama alhajju arafat kun lura da wannan da kyau ko kuma akwai asibiti a mina saboda kwanakin da ake yi a mina suna da yawa amma arafat tsayawa ake yi da yini wunin kawai zama da kana arafa shi kenan ga koma a ganin ba bukata sai an yi wani asibiti haka kun yi shiru to yanzu har abin nan masu jiya su fahimci cewar in bai rasa aiki in ya rasa tsayuwa arfa zai yi kaza zai yi kaza zai ka har a sanya shi a mota a ambulance a kawo shi a tsaya da shi a koma ya nuna sun san wani abu na addini ba wai kawai aikin nasu ne zalla ba kun gane wannan ko ma ya Allah tsira da minci Allah su tabbata gare yake faɗa wani hudu da ya ranar arfa wacce Abdullahi dan Abbas yake ruwaito mana ita yake cewa man ya jinna alai duk wanda bai sami takalma biyu ba in ji kenan in ji manzo Allah tsira da minci Allah su tabbata a gare shi yalbasul khuffain ya sanya huffi guda biyu daya na biyu wa man yajid izaran duk wanda bai samu kwarjalla ba kun gan shi nan ta shiga rike mu duk wanda bai samu ba jika ba da jika mana shi nan duk wanda bai samu ba faliyal bas to ya sanya dogon shi ya zai zai tafi ne kun yi shiru sai ya sa to amma kuma yanzu ya yi ihram domin waɗannan al'amuran da muka ambata su malamai suke kira mahzuratul ihram eh mahdhuratul ihram ina ce mahdhurat jami'i ne na mahdhur idan aka ce mahdhur shine abin da aka haramta ma'ana abin da aka haramta ma mai aikin hajji ko umara yi an haramta mishi ya sanya hula kun yi shiru an haramta mishi ya sanya riga kun yi shiru an haramta mishi ya sanya rawani an haramta mishi ya sanya wando e eh? an haramta mishi ya sa za an haramta mishi ya sa kaza mai yadda bayani an haramta mishi ya sanya turare kun da wannan to kaga sai ya zama na kuma ya zo ya sanya su iyakaci ka ce to ai saboda larura ne ko dai ba ɗabi'a kenan ta ɗan Najeriya ba ya ce to marar larura ce abinda da ya sa ya sanya dogon wando saboda bai sami wannan ba to sai malam ya biyo shi da babul fidiya fidiya kenan domin tun da larura ta sa ka kayi ba shi kenan ruwa ta sha ba a za ka fidya kun gane wannan da ke kuwa waɗannan su ne mahaddurat al-ihram abubuwan da aka haramta mai ihram yayi idan mutum bai sami ina da in ba kuma ta ba mun yi wannan da ku a lokacin da muke babul miqat idan mutum ya zo miqati bai sami wannan ihramin da zai sa ba ko muka ce kaga in bai samu wannan ba abu ne mai sauki babbar rigar shi sai ya cire ta kun gane ko in ya cire ta sai ya kifa ta yanzu ita ce a saman shi ba yana cikinta ba kenan kun lura da wannan da kyau ko sai kuma ya bar dogon wandon shi a jikinsa yanzu mai ihrami ya sanya dogon wando mai hukuncinsa zai yi fidiya kuma bayanin ta zai zo nan gaba eh, eh sai cire a ciki duk zai cire riga ne zai cire a ciki da komai da komai sai ya kifa ita malmalin din yanzu ta zama ita ce libasar ihram kenan kun gano wannan ko to saboda zamu kwatanta wannan ina ganin sai mu dasa aya anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik